No por أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da da tara hijiriya wanda ya dace da takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasi na talatin da tara a cikin wannan littafi na alfusul fi sirajin rasul na imam ibn kasir littafin da yake magana akan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin yaƙuƙuka da ya halatta ko yadda ya tura aka ce idan za ku iya tunawa yau za mu tashi ne akan fasali da yake maganan aika wani mutum da ake ce da shi abdullahi ibn atik atik da kaf don ya kashe abi rafi shi ne salam ibn abin Huqaik, wani kafiri shi ne ba su abdullahi ibn atik ila katli abi rafi salam ibn abin Huqaik. ولما قتل الله والحمد لله كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد واقعة بدر وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه خيي بن أخطب رغبت آه، الخزرج في قتله طلب المساواة طلب المساواة الأوس في الأجر وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتساولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيق وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزائي بن أسود خليف لهم فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله فقال أروني أسيافكم فلما أروه قال للسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره وعدو الله يقول قطني قطني يقول حسبي حسبي wannan imam ibn kasir ya kawo shi a taƙaice ya ce an yi wani lokaci da wani kafiri ya fitini musulunci da musulmai sunansa abu rafi sallam ibn abil huqaiq kafiri ne maƙiyin musulunci mai faɗa da addini mai yaƙar da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a neme shi tun ba yau ba da lokaci mai tsawo kamar Allah bai kaddara rasuwarsa ba ko mutuwarsa ba ya ci gaba da rin cutar da addini ba a tsammanin shiriyarsa ba a tsammanin sulhu da shi ba a tsammanin zaman lafiya da shi kullum sallam ibn abin huqaiq nema yake yi ya zai ga bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zai ga bayan musulunci mu haka tarihi yake duk lokacin da ake gaskiya take tafiya to sai ta samu abokanan gaba ba yanda za a yi a samu gaskiya ba a samu masu faɗa da ita ba in ka ga ba a ma faɗa da ita to akwai alamar tambaya kuma duk ikhlasin mutum duk tsoron Allah mutum duk taƙawar mutum duk san Allah da yake da shi duk ganin cewa shi daidai ne yake yi in dai zai kira akan gaskiya to sai an samu kuma masu faɗa da wannan gaskiya a duniya ba wanda ya kai annabawa daraja da matsayi ba wanda ya kai su tsarki da tsafta da kamewa da taka-tsantsan takatsantsan akan duniya da kiyayewa ba wanda Allah ya tsarkake su ya yabe su irin annabawa kuma Allah ya ɗora gaskiya a hannunsu amma duk da haka da suka zo da awarsu sun sha wahala wajen gaya mutane gaskiya ne, kuma wa mutane suka kawo saƙo ba irin mudur, ba aljanu suka kawo ba ba raƙuma suka kawo ba tumaki dabbobi suka kawo ba mutane suka kawo amma sun gamu da gaba ta fitar hankali wasu ma daga cikinsu ma salwantar da rayuwarsu aka yi aka kashe su gaba ɗaya su annabawa suka bar duniya ya zamanto wannan kira zuwa ga gaskiyar ita ce dalilin barin duniyarsu to ana neman rayukansu ma duk da gaskiyarsu su duk wanda ya bi wannan hanyar to sai shirya mata ba ma ta hanyar addini ba ma ko a hanyar kasuwancinka ko a mulkinka ko a menene in dai ka ce za ka yi gaskiya to lokacin za ka gamu da adawa da abokanan gaba na fitar hankali haka ɗabi'a mu ciki ɗabi'a ɗan adam da kake ganin sa baya san gaskiya halin ne haka sai dai mutum imanin da Allah ya ba shi ke to wannan mutumin ya fito na addini kuma baya san gaskiyar sai dai wai musulunci ya mutu tutar kafirci ta tashi imam ibn kasir ya ce akwai wani babban kafirin kuma mai suna ka abu bin al-ashraf ku rinka rike sunansu don kada wata rana ka zo ka ga sunansu ka ɗauka wani sahabi ne kana yabansa wancan sallam ibn abin huqaiq wannan kuma ka abu bin al babban ƙarni ne mai yahudi a madina har yanzu kufan gidansa yana nan a madina akan wani dutse a can ya je gidansa a sama saboda duk wanda zai zo yana hango shi dama waɗannan tsinannun ba sa bacci da daddare yana kallon kowa to ka abu bin ashraf shi ma in za ku iya karantawa za ku iya tunawa mun karanta a nan an je an kashe shi har gida da cutarwarsa ta yi yawa da musulunci da musulunci mazaje daga cikin kabilar aus a madina su suka je suka ainihin wato kashe shi a madina akwai al'ausu akwai al-khazraj ƙabilu ne manya-manya a madina to kuma sun karɓi musulunci su waɗannan al'aus sun faranta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kashe wannan kafirin da yake neman shi ma ya kashe shi su suka je ka yi kamar yadda ya faru a ibn kasir ya ce mun ambaci wannan kissa bayan yaƙin badar abu rafi sallam ibn abil hukai daga cikin laifukansa wannan wani zai iya cewa me yasa annabi ya sa aka kashe shi to yana daga cikin mimman allabal ahzaba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi bi yake yi ƙabila-ƙabila gari-gari jama'a-jama'a yana zuga su su haɗa kai a zo a yaƙi manzan Allah wannan musuluncin da ya ce ya zo da shi a gabayan shi don wani zai iya tambaya ce wannan me ya yi haka za a je a ce a kashe shi bi yake yana taron dangi shine allaba ya haɗa mutane ya haɗa jama'a kuma yana da dukiya da zai taimaka musu to kaga anan yana da kyau ka gane wani zubin wanda yake faɗa da kai to zai yi ƙoƙarin ya nemo wasu su yi taron dangi a kanka don a kassara ka kar ku ka ɗaukan wannan abun akan ba ni sunan shi akan musulunci kawai shi manzon Allah sirarsa tana mana bayani ne akan hutun rayuwarmu zai iya faruwa a kanka karka ɗauka sai akan musuluncin ka a kanka kai kanka a gidanka a kasuwancinka a siyasarka a nomanka a sha'anin rayuwarka idan mutum baya son ka to zai nemi abokanan da za su goyi bayansa su haɗu su yi faɗa da kai ita ma wannan rubuta ka ajiye ɗabi'a ne ta mutane to ya yi haɗa abokanan gaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don aje a kaskace a kashe shi ko a gabayan addininsa a wannan lokaci ba a kashe wannan mutum a cikin walam yuktal ma'abani ƙuraizata ba a kashe shi tare da banu ƙuraiza da aka kakkashe ba su ma mun karanta isar su inda ku yi tunawa isar banu ƙuraiza to baya cikin wanda aka kashe kamar yadda aka kashe ɗan uwansa huyai ibn akhtab suna na uku kenan huyai ibn akhtab ku riƙe na farko abi sallam ibn abil huqaiq na biyu ka'ab bin al-ashraf duk wani yahudawa ne manya a madina sannan uku huyai ibn akhtab shi huyai ibn akhtab um, babban bayahude ne jagora a cikin yahudawan khaybar yana fada da annabi sosai shi ma yayi suna yayi kwari in dai za a faɗi yahudawan da suka yaƙi manzon Allah a duniya to dole a faɗi waɗannan mutanen to shi Allah da hikimarsa shi huyai ibn akhtab da aka je khaybar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji Khaibar Issa budurwa da ta sabon aure ta auri wani mijin nata ba Yahudi tare aka haɗu duk suka tafi don su je su yaƙi annabi aka kashe mijin a ranar ita kuma aka kama ta cikin rubutaccen yaki. ita safiya kenan sunanta shine mutanen mu yau zaka ji suna cewa safiya a sunan na daidai safiya eh ba safiya ba duk da aka ce mata safiya to wannan wani suna ne na hausa kawai amma in dai matar annabi ne ake mata takwara to safiya shine daidai kamar da ake cewa balki ba balki ba ne bilkis ne bil bil ba bal ba bil kuma kis kafin ne ba balki ba to ba wushe ne dai ya hausantar da al'amuran sai dai haƙuri to wannan safiya binti huyai ibn akhtab yar babban yahudi kenan a madina Allah da hikimarsa aka ribato ta cikin ribatattun yaki da aka ba wani cikin sahabbai sai sahabbai suka kai ai wannan yarinya ce yar manyan mutane kuma gashi an kamo ta cikin ribatattun yaƙi wannan kawai a miƙa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai da aka baka ta faɗa rabanka ka bari a canja maka da wata a ba annabi dan ba dan komai saboda hikima ta da'awa a matsayin manzo Allah ya aure 'yar manyan mutane duk da ubanta babban kafiri ne amma manzo Allah ya aure ya aure ta ila an samu sauƙin gaba da ubanta da yake yi da musulunci Haka annabi ya yadda ya karba amma mutumin nan har yanzu bai dai na faɗa da manzo Allah ba yana ya kasa ga annabi ya aure yarsa kamar abu sufiyan ne abu sufiyan lokacin da yake cikin tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dauko yarsa ya danka wa annabi wani abu sai rabbul izzati ga yadda awon lissafin yake ko iya gaba da fada da daukan makami da gayyato abokanan fada su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefo isa ramla bin abi sufyan ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hausa suke cewa Ramlatu hakan kuma aka yi shi kai yana cikin kafircin ma har ziyara yake zuwa gidan annabi ziyara ya zo gidan Esther kun karanta da ku ya kawo ziyara kawai sai wuce ya je shimfiɗa annabi zai zauna sai Esther ta filge shimfiɗa sai ce kina ganin matsayina ya wuce in zauna akan wannan shimfiɗar ne ni abu sufyan ko kun gani kike ban isa ba shimfiɗar annabi ne in zauna ta ce baka isa ka zauna a shimfiɗar annabi ba babanta ne fa li'annaka mru'un najis saboda kai mutum ne najasa haka kuma ya hakura ya yi mata ziyararta suka gaisa ya wannan ma ka ƙara shi akan maganar da muka faɗa satin da ya wuce na cewa ashe uba yana da kyau ya rika kai ziyara gidan yassa to wannan huyai ibn akhtab um, yawa to ya kashe babin misali ne raghibatil khazraj fi qatlihi talaban li musawati al-aws fil ajr da zuna ga muku al-aws suka kashe ka'ab bin al-ashraf to yan kabilar khazraj yan uwansu ne kamar ka ce hausa fulani to hausawa sun yi kaza wani abun nagarta na birgewa to su ma fulani suna jin zafi ba su yi wani abun a zo a gani ba da za a ce sun yi wa musulunci hidima sai wannan damar ta samu to wancan ƙabilar aus su suka kashe wancan mutumin sun birge kwarai annabi ya ji dadin aikin da suka yi to sai waɗannan su kuma ce sai suka ce su kuma Allah ya kaddara insha Allah su za su kashe wannan babban kafirin Sallam ibn Abil Huqaiq suka yi kwaɗayin haka dan su yi wannan su yi tarayya shine musawa su yi daidai da ƴan uwansu kabilar al-Aus wajen lada an gane yadda labarin yake ko Allah tabaraka ta'ala sanya waɗannan kabilu guda biyu kabila al-Aus da al-Khazraj kabilu ne waɗanda suke wato suna ta kaiwa da komowa suna taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa na alheri a zamansa a Madina suka nemi irin annabi fa sa'adanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi suka ce annabi ya ba su dama wannan cutar wanda yake yi wa annabi don Allah suna suna so za su ji su kashe shi ina so ku nuna ku gane wani abu anan su yanzu kaga tsabar ƙaunar musulunci da tsabar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi suka ga ana cutar da shi wannan yana zaluntarsa yana nema ya ga bayan annabi suka ce suna neman izinin a ba su dama su ga bayan shi kawai annabi ya ce ku je ku jihadi kawar da abokin gaba a zalimi maki wanda yake barazana wa musulunci shikenan aka samu mutane suka haɗa kai shine fanta da balahu rijalun mazaje mayaka jarumai marasa tsoro daga kabilar bani salima irin su abdullahi ibn atik shi sa nan yace ma ba su abdullahi ibn atik atiku bil'ain wanda shine shugaban tafiya wanda abdullahi ibn atik ne annabi ya ce to tunda kun haɗu za ku tafi ku sa abdullahi ibn atik shine jagora daman ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'adarsa idan za a je wuri za a tafi mutane biyar shida bakwai to yakan ce wani shi ne shugabanku sunna ta musulunci yan uwana mu riƙe wannan dan mu dan an kashe wannan sunnar ba a aiki da ita in za a yi tafiya sama da mutum biyu to lalle sai an naɗa wane ne shugaban tafiyar nan in dai tafiya ce ɗaurin aure ne sulhu ne kasuwanci ne a'a wata sana'a za a je a'a wani taro ne za a je duk wani fita da musulmi zai yi in dai sun kai su uku to lalle a samu shugaba ɗaya a cikinsu amma yanzu sau da yawa za mu haɗu a motoci biyar shida bakwai takwas za mu tafi ɗaurin aure to waye san ma waye waye ma yake wani tunani ba a yi kuma wuri ɗaya za mu mun tashi wuri ɗaya kuma za mu haɗu wuri ɗaya kamar a ce mun tashi daga nan masallaci ya kamata a ce wani ne jagoran tafiyan nan yana tafi shi zai ce a tsaya a yi sallah shi zai ce a tsaya a ci abinci idan an yi haɗari Allah kiyaye shi zai tsaya ya ce maka ya kaza ya kaza in wata matsala ce ta hanya shi zai ce kaza kaza kaza don a nuna mana ana son haɗin kai ba a zama ba shugaba ba a tafiya ba shugaba shi ma mu ɗauke shi a matsayin riba na karatu ka duba wannan fada za a je amma sai da aka ce wani ne shugaban fada mu gwada gwadawa don Allah shine bin annabi wannan shine sunna din fa shine sunnan karka ɗauka wani abu ne in annabi ya ce ayi abu ko a ɗabi'arsa yana yi Murin rinka shi ne sunan, kar ka ɗauka wani wani kwalliya ne wani tuciya ne wani abu ne da za a yi ana nuna wa duniya a riya ba shi ne aiki aiki wa abdullahi ibn unais da abdullahi ibn unais da abokata da alhadis ibn rubi'i da mas'ud ibn sinan da khuza'i ibn aswad halif lahum wannan kawance suke ta haɗu duk suka tafi wannan misalai ne aka kawo na waɗanda suka abin nan suka yunkura sai da suka tarar da shi a gidansa a haibar, shiwa sallam ibn abin hukai gidansa a haibar. Haibar wani gari ne ba madina ba to amma dai duka yana ƙarƙashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya je yaƙi ya buɗe ta dama na gaya muku shi wancan huyai ibn akhtab ɗan khaibar ne to kaga wannan shi ma ɗan khaibar ne to manzo Allah sallallahu ya ce a je a tarar da shi suka je suka same shi a wani babban gida nasa yana cikin mulki da sarauta da jin daɗi arna suna tara masa kuɗi don faɗa da musulunci yana cikin jin daɗinsa yana ganin annabi yana ja a can shi ma yana jan tutar kafare da za su faɗa da addinin Allah malam ba aune bai sani ba ba notice ba waya ba jin labari fanazalu alaihi lailan suka sauka cikin dare cikin dare suka same shi cikin duhu kamar baki faƙataluhu suka kashe shi suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan su waɗannan mutanen kowa yana cewa ni na kashe ni na kashe saboda da daddare ne dabarar da suka suka kira sunansa wani wani ya amsa to sai suka bi sautin inda sautin suka ji karar sautin kawai suka kai mai takwabi to kowa ya kai tara amma da ƙarshe ga abin da aka yi musu zamu faɗa amma dai suka ce dukkansu su suka kashe shi gaba ɗaya suna ta jayayya wannan ne wannan a ce ne kai ni na samu dama kai na riga ka kai ni ne manzo Allah ce kun ga ku nuna mu kowa nuna mu takwaban san gani dauko takwaban kun gani suka dauko yayin da suka nuna masa yana dubawa sai ya ga takwaban Abdullahi bin Unais sai ya ga jini da alamar abincin da ya ci da daddare shi kafirin yana gaggawa ya ma fito ma bai ma goge takwabin ba kawai fazala ce hada qatalahu ara fihi athar at-ta'am wannan takwabin mai wannan takwabin shi ya kashe shi dan ga alamar gurbin abinci ga alamar abincin da ya ma da daddare gashi nan a cikin takwabin sun fasa shi kenan Abdullahi ibn Unais dama abin da ya faru bayan sun sare shi sai ce kai ba za mu bar shi haka ba kar ila rauni ne kawai ya tashi ci gaba da faɗa da Allah ya ɗauki takobin sai suka masa a cikinsa ya kuma hau kan ya danna sai da ya ji ƙaran ƙashin gadon bayansa shi ne kadittaka a alaihi bi saifi hatta sami a sauta azuma zaharihi sai da ya ji ƙururus ya markaɗe ƙashinsa takwabi ne da shi lafiyayye ya ce to alhamdulillah lokacin shi abokin gaban aduwullah shi sallam ibn abin hukaik yana katuni katuni hasbi hasbi ya isa haka ya isa haka ya isa haka ya sha kaya a kansa kenan to dole ne shi kaga a samu alamar jini da alamar abincin da ya ci da tun da shi ga abin da ya yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine amma dukansu suna da ladan sun yi aiki wa musulunci wannan kafiri ne daga cikin kafiran da suka takura addini annabi ya ce a maganin sa ghazwatu bani lihyan yaƙi na biyu da zamu tsaya kansa insha Allah lokaci a ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بسنة بستة أشهر بستة أشهر وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصر بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم فسار حتى نزل بلادهم في وادي يقال له غران وهو بين أمج وأسفان فوجدهم قد تحصنوا fi ru'usil jibal fatarakahum wa rakiba a ce farisin hatta nazala usman wa ba'atha farisaini hatta nazala qura' al-ghamim thumma karra thumma karra raji'ina thumma qafala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al ce bayan an yi yakin banu da wata shida aka yi wani yaƙi da ake ce da shi ghazwat bani lihyan yaƙin bani lihyan an yi shi ne a watan dan ula a shekara ta shida bayan annabi ya dawo madina shekara ta shida a bisa zance wanda yake ingantacce manzo Allah ya nufi waɗannan kabila dan ya ɗauki fansar barnar da aka yi masa na yaƙin raje da mun karanta na mutanen da aka kakkashe masa aka kashe ba aka yi masa barna sallallahu alaihi wa sallama sun masa ta'adi sun tafi daman haka fa annabi yake zaune iya zaune kawai sai dai ji an kawo masa farmaki wallahi su kashe wanda za su kashe su ɗebe dukiyar da za su ɗebe su tafi haka ake zaman tsoro haka annabi ya rayu karamkalla ka duba bambancin mu yanzu wanda musuluncin na alhamdulillah yanzu kana zaune a gidanka sai ka kunna abin kallo kana ta jin bayanin musulunci mu yanzu abin da aka bar mana kawai fa abin da yake da mana wahala yanzu mun sallah guda biyar mu ce muke addinin Allah da abin da Allah ya kore mana wannan shine tashin hankali inda ba a yaƙin nan wannan yaƙi dai da za a tafi na jihadi da tsarin shugaba da waye ba a yi kaga yanzu mutane ai suna cikin saukin tsoro inda yanzu a ce muna zaune muna tunanin arna za su rinka kawo mana farmaki ai kaga ba zaman lafiya ai wasu hijira za su yi to amma alhamdulillah a ce babu wannan yanzu akwai kwanciyar hankalin da kana tunanin da yi wani kafiri da zai zo gidanka ya kashe ka ba to amma hidima wa addini ya gagare mu ya za mu taimaki musulunci mu ciyar da shi gaba su kuma a wancan lokacin da abin da suka ciyar da shi gaba kenan suke su yaƙi in an samu ganima da shi ne za su tallafa addini sai ya kamata mutane zurfafa tunani kowanne mai yi kokari ya ga me yayi wa wannan addinin kafin ya mutu kafin mutuwan nan da ba ta sallama ta zo ta yi maka sallama a gidanka duk ranar da mutuwa ta zo gidanka ta yi sallama ta ko dai ta ɗauke ka ko ta ɗauke ka ko yayanka amma ita mutuwa in dai ta zo ba ta tafiya a banza in dai ta zo sai ta wuri abin da za ta wura to kuma ba ta sallama ba a sanya take zuwa ba ba ta da kama zuwa kawai take da ɗauka to mun kwatanta yadda suka rayu da yadda mu muke rayuwa da akwai bambanci wallahi to wannan yaƙi na bani lahiyan fansa annabi ya je ɗauka tsokalarsa a kai an masa ɓarna ne an kashe masa mutane ibi dukiya hakan ya yi ta haƙuri wasu a sulhu da su a ce to kun yi alkawari ba za ku kawo mana farmaki ba ko eh to mu ma ba za mu kawo muku farmaki ba wasu kuma su iya yadda a yi sulhun da su ɗin ana zaman ɗarɗar ko aikin hajji za su tafi ko umara sai su rata yan makamansu su tafi saboda za a iya tsare su a hanya yanzu Allah yake tafiya hatta nazala biladan fi wadin yaqulu lahu huran ya tafi garinsu har sai da ya sauka a wani kwari da ake ce da shi ruwan kwarin yana tsakanin wani wuri da ake ce da shi amaj da usman amaj da usman ya je ya same su matsorata sun je sun hau duwatsu sun ɓuɓɓuya kamar yasan hau duwatsu ta hassanu fi ru'usul jibali sun hau kan duwatsu sun ɓuɓɓuya saboda in mutum yana sama a karan Allah to ka zo neman safa ya maka illa fa inda ya san ka zo shi ya sa yawanci masu gidaje in sun yi gida sun yi bene suke kama sama yi sai na mai gida yake ai yana sama yi da ɗan windonsa da ya ji kayya kayya sai dan zuge window sai leko in kayan gudu ne ya gudu kuma na <laughs> na tsayawa ne ya tsaya to sun je sun buye ta hassanu ya ce ta hassanu ma'ana sun buye sun kare kansu ta yadda ko da za a kawo musu farmakin nan da zai yiwu ba kai tsaye a cutar da su kuma kafin a hau a je inda suke za su iya harbo mutane da kibiyoyi inda suna kallon mutane amma annabi ya gane akwai mutane akan duwatsun nan akwai alamar mutane ka duba hikima ta yaƙi manzo Allah ya ce wa sabai ku kyale su kawai ba za a yi ba ba za a yi yaƙin ba ya juya ya hau wato doki da abin hawa sun kai mutum ɗari biyu har sai da ya je usman sai tura wasu mazaje guda biyu farisai ne in an ce faris jarimi har sai da suka zo wani guri da ake cin shi kura algamin kura algamin ko kura algamin su je su dubu su gami ake ciki suka dawo karrara ji aini suka dawo ba a yi dai faɗan ba Wanzu Allah ya kafala madina madinati ya dawo garin madina saboda yanayin bai bada a yakin ba shi kullum yaƙi ɗan lissafi ne sai ka duba ka gani in akwai nasara a ciki wannan hadisin ingantacce ne da shawahid ɗinsa riwayar ibn ishaq ne mursala daga asim ibn umar daga ibn umar ibn qatada da abdullahi ibn abi daga abdullahi ibn kab shi ma mursali ibn hisham rawaito a cikin sira amma akwai wasu riwayoyin shawahid da suka zo don karfafan wannan riwaya hadisin abi ayyash az-zuraqi wanda imam ahmad ya rawaito da abu dawud da nasa'i da hakim ta hanyar mansur daga mujahid daga abi ayyash az-zuraqi yace muna tare da manzon Allah a Usman muka fuskanci mushirkai suka ce ina ma da mun samu kai farmaki mun yi musu kaza har aka ambaci salatul khawf a ciki to wannan shine abin da ya faru ya faru a Bani Lihiyan kenan ko da a tarihi ne mutum ya zo karantawa ba ni sunan shi ya san cewa a gazwatu Bani Lihiyan ba a yakin ba kafiran ne suka yi dabara wal'alla ko sun samu labari ne ko kuma dai suna cikin zaman ɗarɗar ne sai suka je suka ɓoye kansu to wannan kenan minti sai fasali na ƙarshe faslu ghazwati zai karat wani yaƙi ne shi ma ana ce da shi zai karat wannan duk a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani annabi ya je wani kuma bai je ba turawaye sun ma'azara ba ada ƙudumi hilmadinata bilayalin uyainata bin hisan fi bani abdullahi bin ghasfan ala liqahin nabi sallallahu alaihi wasallama bil ghabati fastaqaha wa qatala ra'iha wa huwa rajul min ghifar wa akhadhu imra'atahu فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو ابن الأكوى الأسلمي رضي الله عنه ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام واسترجع عامة ما كان في أيديهم ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلهقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد فنهر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة رجع إلى المدينة وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرس ابن نضلة رضي الله عنه قتله عبد الرحمن ابن أيينة وتهول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس وكان لمحمود بن مسلمة وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنهرنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية وأخذ ناقته وقد روى مسلم في سهيه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم يقين ذي قرد zai ɗin sunan wani wuri ne wani ruwa shi ne ake ce da shi zai ziƙarar kama a ce kududdufin kaza ko kogin kaza imam ibn kasir yake cewa akwai wani mutum da ake ce da shi uyainatu bin hisan a ƙabilar bani abdullahi bin ghatfan ya kai farmaki wa raƙuman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma raƙuman musulunci na baitul mal a wani wuri da ake je da shi algaba ana zaune kurin a wajen gari algaba da raƙuman nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ma na raƙuman musulunci kawai wannan kafirin ya zo ya faki mutane ya yi kwance-kwance ba a sani ba ya kai farmaki ya kashe mai kiwon raƙuman ya kore raƙuman gaba kiɗin sai tafi da su kun ji shi kuma wannan tasa tsiyar shi za na gaya muku zaman ɗarɗar ake ta yi haka fa kullum yau yi kaza ko ba yi kaza yau yi kaza gobe yi. malam aka waye gari kawai aka zo aka tarar babu raƙumi ko dai wannan raƙuman su ne na baitul mali su ne ake sayarwa a yi aikin musulunci a su ne ake kaza aikin da'awa ya sace raƙuman ya kashe mai kiwon raƙuman shi mai kiwon raƙuman wani mutum ne daga cikin ƙabilar bani zafar daga rifar yana da mata suka ɗauke matar suka kashe shi suka kore raƙuma suka ƙwace matarsa suka tafi da ita za su je su yi ta ɓarna da ita mai kwamma su sallami matar su ce ta koma madina ta je ta kai labari ga abin da aka yi kawai sai dai aka zo aka tarar da filin wurin kawai mutum na farko da ya yi alwashin cewa in Allah ya sayar da sai ya ɗaukan sa ya nemo waɗanda suka yi wannan ta'addanci wa musulunci shine salamatu bin amr ibn al-akwa al-aslami Allah ya yarda da shi sahabi ne salamatu bin al-akwa'i mayaƙi ne maharbi mana tsoro sahabi ne jarumi kafin ba wani ya yi magana cikin sahabbai da aka samu labarin ga abin da aka yi ce to na muku alwashi sai na bi mutanen nan ba ko da raƙuman nan suka yi ba ko su nawa ne sai na bi su to ya iya harbi kibiya da ya iya ta ya ce wallahi sai ya bi kado sai ya kwato su kai ɗaya kawai malam kawai sai ya tafi ni ya ce ni na tafi salamatu bin al'akwa shi ma da Allah ka riƙe sunansa sahabi ne jarumin sahabi mayaƙi ko gudu ake yi da shi ba a tsere shi ya tafi da kafa bai ma haura kumi ba ballantana a hango shi daga nesa shine imam ibn kasir ya ce wa kana la yusbaku shi mutum ne da yin ana yin tafiya ba a iya tsere shi ba a wuce shi in dai za ku yi tafiya da salafatu bin al da kafa so yana gabanka ka haƙura kawai ya san hanya ya iya tafiyar daji dan iyawa ne malam yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya can sai ya hango su ga raƙuman nan gaba ke ɗaya to mun ya tafi da kibiyoyinsa a rataye ya fara aunawa kawai sai ya ɓuya a bayan bishiya sai ya kai farmaki sai ya harba kibiya sai ya makale a can ya kwanta a nan ya harba mu sai dai suka yi ta jin ana biyo su da kibiyoyi to shi kuma raƙumi da zai iya goyuwa a gadon baya a gudu da shi ba ba zai yi kuma a kora su da gudu ana gudu ba zai yi ba su waiwaya su gaba kowa ka ji jarumi ko to shi sa duk tafiya da za a yi ana so a samu jarumai eh kuma haka Allah yake halittar mutane wani wallahi malam kyankiso sai hana shi bacci a daki kyankiso wani babban mutum ba aka ce wai kyankiso wai yau kyankiso kyankiso babban mutum gidaje ba wani ya ce kai ke banza ne wallahi tallahi babban mutum magidanci babban mutum wai ya wai wai kyankiso kyankiso duk ya gigice ya fita daga hayyacinsa akan kyankiso haka Allah yake lamarinsa wani kuma tsoron wani abu dai na taɓa magana da wani ya ce kaga mun neman nan malam ba alfahari nake yi ba amma ni Allah bai sa mun inji ina tsoron wai wani abu ya dame ni yana firgita ni yana ina jin tsoro wai ko dan fashi ko barawo ko ko wani waye yace ni sam kawai ni na san kawai ko waye ma in yazo dai zan yi iya abin da zan iya yi kawai kuma wai a ce wai za a shiga wani guri za a je wani guri ana jin tsoro ce ni ni wallahi ni ban ji ina jin tsoro ba sai an gaishe ka to wannan mutumin ka duba fa jama'a ce suka zo suka kore waɗannan raƙuma amma shi kaɗai fa saboda ya san ya mutu ma shahada ne ya yi ta aika musu kibiyoyi malam fa ja'ala yarmihim bin nabli yace kuma abin mamaki <laughs> in ya harba din sai ya yi ihu ya ce ku karba ku riƙe ni ne ibn al yau ranar barin kibau ne insha Allah yau ranar maganin wato maɓarnaka ya ajin li'am ka san mana abin mamaki <laughs> duk yawansu yana harbin kibiyan nan suna gudu yana harbin kibiyan nan suna gudu suna tafiya suna barin raƙuman nan suna tafiya wallahi nan sai da ya iso har wajen raƙuma shi kuma idan ya sai ya riƙa korar da raƙuma ya juya su ya juya raƙuma ya juya raƙuma sai da ya kwato mafi rincaye daga cikin raƙuman da aka ba, in ban da wanda suka yi nisa suka yi gaba ba inda akwai wata ila wasu ma da suke tare shi suna taimaka masa sai ya yi gaban ma ya je ya dawo da nan gaba shi ne imam da kasir ya ce wastarja amma ma kana fi aidihim sai aka yi shela a madina eh kuwa jama'a a fita a fita a fita aka fita manzo Allah ya ɗebo wasu fursan mayaka suka je suka tarar da wannan salamatu bin al suka taimaka masa aka dawo da wannan raƙuman da ya ya koro su din hasse sai manzo da Allah ya zo wani wuri da ake ce da shi karak shine ghazwatu bi karak wani ruwa ne ma'un yuqalu lahu karat? karak za Allah ya ce kai ai an sha wahala ku Ko mana raƙumi guda ɗaya ko raƙuma guda ɗaya cikin raƙuman nan da muka samu aka kwato wanda Salamatu bin al-Akwa ya kwato ku yanka mana a gashe a gashe ta mu cinye ta sai annabi yana yana kula da welfare <laughs> warai kuwa welfare tana da amfani yayi warai da gaske wani lokacin a dan wa mutane su su dan yi menene ake cewa na sha na sha ne ake cewa ko menene mutane dai su ji cewa an dan samu wani abu ko ba ka bane eh, a yi abubuwa haka mutane su alhamdulillah alhamdulillah ba kullum a riƙe kam kam ba a saki ba walfaya tana da kyau mutane za su ji daɗin harka sosai sa aka ce ko kana tare da mutane ko a gidanka ne yana siyasar zamantakewa malamai suna faɗa annabi yana yi sahabbai suna yi kai sai mutum ya dafa abinci ya gayyaci mutane a cikin wani fi sabilillah to ko a gidanka ne ya kamata ka rinka dan canja musu yanayi ai Allah ya sa albarka a cikin abin da aka samu Allah ya ƙara wadata tattali yana da kyau amma wani lokacin ba aune ka tsallaka wancan wurin da ake dan yanka abubuwan nan ka je ka lodo musu nama kwarai kuwa ba sa tsammani ka zubo da yawa ka kawo ka ce gashi nan a gyara ka haɗo da kayan miya lafiyayye ka ce yara yau ba mai tafiya makarantar sai ya yi kyakkyawan karyawa musamman in wuke ne a zube muku a faranti da kai da yara ku ci ku gode wa Allah halal ne ta wani <laughs> jiya shekarun jiya wani yake gaya mun ya ce shi yana yin sadaka a gidansa wa yaransa ƙanana da manyan ma duk gida ya ce sai canja naira ashirin ashirin manyan ɗari ɗari lokacin ɗari biyu yan ƙananan goma goma sai ce a zo a za a yi sadaka baba zai yi sadaka ya rarraba musu ce sai kai mai addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ƙara buɗe babu naira goma fa wani ƙaramin yaro haka ya ɗan fara sayan biskit sai ya zo tare ya ce baba yau ba sadaka ne ka duba fa ɗan ƙaramin yaro fa ba sadaka ne yau baba ya ce akwai iri can ya ce da ya ba shi sai ce Allah ƙara maka arziki Allah ya saka maka da alkhairi a naira goma to wallahi wannan addu'ar kwaya ɗaya da yaron nan yayi wallahi sai Allah ya karba wallahi mala akwai wasu sirri ga su da daɗin ji amma suna da wahalar aikatawa yanzu nawa ne dubu ɗaya dubu biyu mutum ya canja su 'yan naira goma goma 'yan naira biyar biyar yaran layin unguwarsu ya bo taran kurin ya fito ba aune ya raba musu naira goma goma naira biyar biyar ko da bayan wata uku uku ne me za ka rabu da shi ko mutum ya je ya sa a siyo masa kosai ya sayi kosai gaba ɗaya farantin kwanan kosai mai kosai sai ga duka duka bai wuce dubu ɗaya ɗari biyar ba da suke toyawa ki ce soye mun shi gaba ɗaya duk wanda ya zo a ɗiba ba shi duk wanda ya zo siya ce rike kuɗin ka ɗauki fi sabi lallahi me zai gagare ka gashi da daɗin ji amma yana da wahala eh. ko a gidan mutum ɗin wallahi ko iyalinka ne ka bi ka dan musu isani wance kaza wance kaza sai ga suna cikin farin ciki da jin daɗi ko yaran gidanka ne wata ran kai musu kaza duba dai ƴaƴanka kullum kai kake ciyar da su kake musu kaza amma in ka dan yi musu wata walfaya ko yaya ne wata rana sai ka sun ji daɗi me yasa zaka a sallah ana cikin farin ciki baba yayi ɗinkin sallah baba ya ce sabon takalmi baba ya ce sabon tabarau baba yayi kaza an canja abinci a gida shi yasa kowa ke cikin farin ciki amma ya mutum Allah ya rufa mai asiri yana da rufin asiri kana da dama Allah kullum ka fita Allah ya baka kullum ka fita Allah ya baka kai baka yi ba wani kullum fa ka fita harka ka fa kullum samu kake kana da shi a can kana da shi a can kana samu a can can yana zuwa sai dai Allah yana shigo ma kai harka kaza kai kaza ba za ka iya ko abinci ne ka dafa wata ran ka raba mutane a kofar gidanka ba ba fa ba mu gwada wannan akwai alheri addu'ar yaran nan kanana a gida wallahi wallahi ina gaya muku tana karbuwa wajen Allah kuma na gaya muku wannan na karanta na sani kuma na san aikace na faruwa kuma kuma kun sani duk wanda yake da iyali kuma ya sa wani abu a gaba yana so ya yi haɗa iyalinka ku yi addu'a mun sa abu kaza a gaba muna nema a yi mun addu'a za ka yi tafiya yaranka su maka addu'a ku daina barin wannan damar ƙananan yaran nan ku ce su yi maka addu'a za ka yi tafiya ƙananan yaran nan da kake gani ka ce su yi maka addu'a kana neman abu kaza a wajen Allah sai ka ga yaro ya yi sallah akwai uban da ya ji a sujjada ɗansa yana sallah yana kiran sunansa yana masa addu'a yana ce Allah ka yi wa babana kaza Allah ka dan ƙaramin yaro qabla al-bulugh ba alwala ma yake sallar <laughs> saboda tsabar yarinta amma Allah sai karba to wani lokacin wannan addu'a da za a yi maka a gidanka da iyalinka ta wanda za ka je ka ba da dubu ɗari biyu da hamsin ka je ka ba su je su yanka ɗan akuya su cinye ba za su yi addu'ar ba wallahi kuwa an sani ba ko an fahimce ni sirri ne mu yi amfani da shi kaga yanzu wannan mutum ne guda ɗaya tafi ya je wannan aikin da aka zo a dawo manzo Allah ya ce kage haƙi fa aka je ba a da nutsuwa ya ce kai a tsaya ya yi aka yi ce ku samu raƙuma lafiya guda ɗaya aka samu ce ku yanka mana ita a gashe ta mu cinye ta walfaya <laughs> malam kwamitin ku na dattawan waye ne walfaya ofisa ne alhaji ibrahim ne ko alhaji aminu ko da yake alhaji aminu ya sauka daga an soke shi ko an soke shi daga shugabancin waya welfare eh ya yi can ko <laughs> ya kamata shugaban welfare ya ji a rinka mutane welfare yawwa aikin amfanin karatu aiki da shi Allah ganar da mu so annabi ya sa an yanka ko kuma cinye ta suka yi malam basu batta ba ba ce a ah, ya rasulullah an yi asara tun da dai an yi asara a haƙura ma da wani a cinye ta suka tas suka gyare ta Allah ne ya kawo shikenan manzo Allah ya tsaya kwana ɗaya da yini ɗaya ya koma madina me hikimar tsayawa kwana ɗaya da yini ɗaya wai ko da ko abokanan gaban za su sake dawowa to a riwaya nan bai kawo ba gaskiya an ɗan yi ɗauki ba daɗi ɗin an biyo sawun an biyo an yi an ɗanyi wato munawasha wancan ya harbo su wasu sun harbo har an kashe wasu wani mutum da ake ce da shi akram muhaddis ibn nadla Allah ya yarda da shi abdurrahman ibn uyayna ya kashe shi kuma ya hau kan dokinsa <coughs> shi kuma abdurrahman abu qatada ya kashe shi ya kwato dokin Da mace mahmud dokin mahmud bin salama ne akwai wata mace da aka ribato ta a ciki sai ta hau taguwar annabi sallallahu alaihi sallam kawai taguwa fa ba ta ta bace ita fa ribato ta akai ta hau taguwar manzon Allah tunda mace sai za ta ƙara za a tafi a sa Madina wai sai ta yi bakance ta ce insha Allah in dai Allah ya kubutar da ita sai ta yanka wannan taguwa sadaka fi sabilillah manzo Allah ce tab tir da wannan sakayya da kika yi wannan taguwa ki hauta a ce maka miki ki hau wannan taguwa ba taki ba kuma ki alwashin cewa in kin koma zaki yanka ta sai ce to ai la nazara li ibn adam fi ma la yamliku wala fi ma sai ai ba babu bakance ga dan adam akan abin da bai mallaka ba haka kuma ba a bakance a sabon Allah me ake nufi da wannan hadisin riwayar Imam Muslim da Imam Ahmad Dawud Dawud da Nasa'i kamar mutum ya ce insha Allah in dai Allah ya taimake ni kayan nan nawa da na yi oda na sai da su lafiya kalau da yardar ubangiji zan yi kyautar wancan motar kuma mota fa ba ta saba ce kaga wani ai akwai hauka ko kuma sha Allah in ni na samu biyan bukata na akan kaza akwai wani fili na makoci na zan ba da shi sadaka a'a yaya za ka yi bakanci abin da ba naka ba ko kuma akwai mashin ɗin wani a hannunka sai Allah ya maka wani abu na ni'ima ka ce ai sha Allah in dai kaza ya faru wannan mashin ɗin na ba da shi fi sabilillah kuma alhali fa aro ka karba to la nazara libna adama fi ma la yamliku dan adam baya yin bakance akan abin da bai mallaka ba abin da ba naka ba ka zaka ce zaka ba da shi sadaka dan kai ne sarkin sadaka duk wanda ya dauki kayan wani ya bayar da shi sadaka ba nasa bane to ai ba tai ba dan baka bayar da abin da baka mallaka ba kana bayar da abin da ka mallaka ne ko kuma sabon Allah mutum ya ce kaf in Allah ya so ya yarda in dai yayi kaza kamar ya ce in ya ci jarabawa lafiya to insha Allah ta'ala za a sha giya a rana a wannan ba ya halatta ba ko ce an je Allah ya masa kaza sai ya je ya yi zina a uzubillah ba a yin bakance don in ka samu biyan bukatar ka akan wani abu wai ka ce za ka yi abu kaza kuma saban Allah ne ba a yi manzo Allah ya ce a bashi taguwa sai ya kwace ta kawai a to a gaskiya ne karam kalla mutum ka bashi dan aron mashin ka yana hawa ka je yana kokarin aika shi kasuwa ko ya sa masa ganye ba ya karɓi kayanka ba ko ka bashi gidan hayanka ya dan dade yana zaune ko ka bashi aran gida yana zaune kaga ya dade har ya fara kawo dillalai ai sai ka ce fi sabilillahi ya kare fita ka fita ka bani gidana idan kai haka ba haramun kai ba ana yana iya faruwa dabi'an mu ne mutane komi mutane suna iya yi to shine manzo Allah ya kafa wannan doka muslim ya rawaito wannan a sahihin sa daga salama bin al-akwa wannan kisa din kenan wanda yake so ya koma ya koma cikin sahihin muslim zai samu wannan kisa din cikakkiya insha Allah yace farajana ila al-madina muka koma madina ba mu gushe ba kwana uku kadai har sai muka fita khaibar ma'ana wannan yakin an yi shi ne kwana uku kafin a tafi yakin khaibar inji imamu zahabi yake cewa wala Allah hada huwa sahih kuma wannan maganar ita la'alla ita ce mafi inganci ma'ana an yi ziƙarar kwana uku sai aka tafi kuma kaibar wallahu ta'ala alam Allah shi ya barau kansa sani to saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah wani sati sai mu tashi ghazwat bani al-mustaliq shi wannan yana da tsawo kwarai da gaske abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana marasa lafiya a cikin mu Allah sai musu arzikin lafiya waɗanda suke da larurori da bukatu Allah ka biya musu buƙatunsu. ya Allah muna ta wasu da wannan zama da muka yi Allah ka yafe mana ka yafe wa magabatanmu Sheikh Ja'far Mahmud Adam mu'assis hadal masjid wa Allah ka masa rahama Allah ka kai lada kabarinsa da sauran malamanmu na sunna da suka riga mu gidan gaskiya Allah Allah Allah ka kai lada kabarinsu iyayenmu da suka riga mu Allah ka yafe musu ka sa aljanna ne ya Allah abin da ya saura mana cikin kwanakin mu ka azurta mu da aikata alkhairi da abin da muka sa na gaba ya Allah ka tallafa mana ka tallafa mana Allah ka sa mu fi karfin abin da muke so mu yi Allah ka sa mu fi karfin rayuwa da abin da zamu ci da abin da zamu sha kuma ka ba mu lafiya in ka ba mu lafiyar ka azurta mu da bauta maka da lafiya اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته